Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen litinin goma sha ɗaya ga watan Yuli, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin mai da hankali kan batutuwan da suka shahi yawan al'ummar duniya. Taken bana kuma shine inganta rayuwar 'yan mata 'yan shekara goma sha tara zuwa ƙasa. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voa voahausa.com. ko ta Facebook a shahin VOA Hausa.com a Yamai kuma a VOA Africa akan mita 200.3 da kuma gidajen rediyon wato 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. A shekarar uh, 1989 wato 1989, Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara keɓe wannan rana domin duba batutuwan da suka shafi yawan al'ummar duniya. Kuma kamar yadda Halima ta faɗa a baya, takin ranar ta yau shine inganta rayuwar 'yan mata 'yan shekara 19 zuwa ƙasa. Kuma yau mu ma a wannan fili na yau da gobe shirin matasa za mu mai da hankali kan ɗaya daga cikin irin ƙalubalen da waɗannan 'yan mata ke fuskanta a rayuwa wanda ya faru da wata yarinya 'yar shekaru takwas zuwa goma a Potoskum wadda malaminta mai cutar AIDS yake lalata da ita a makarantar Kara Primary School kamar yadda labari ya isko mu daga bakin wani mai sauraron mu. wannan abin da ya sa muka tashi don mu kwatar ma yarinya hakkin tafi ne ina da ya'ya mace abokina yana da shi wancan yana da shi in a cikin mu aka yi wata ba za mu ji daɗi ba za ku ji tushen labarin daga bakin ɗaya daga cikin yayyen yarinyar waɗanda suka jajirce cewa sai an hukunta malamin da ya lalata musu kanwa tushen labari yarinya an zo an same ta da takardu kwaya goma da sandal da safa saboda da shi gida A'a yarinya mata abin alheri waye ya miki malami ne malami ne. Za ku ji cikakken bayani har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook duka cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To kamar yadda kuka fara ji a buɗe wannan shiri a garin Potoskum jihar Yobe ne aka samu wani malamin makaranta mai cutar AIDS magidanci da 'ya'yan shi amma yake lalata da wata 'yar yarinya mai shekaru takwas zuwa goma 'yar aji biyar a makarantar firamaren da yake karantarwa. Da farko mun tattauna da ɗaya daga cikin bayan Allah da suka yi uwa makarbiya a cikin wannan batu domin ganin an bi yarinyar nan hakkinta. Gashi nan zai gaya mana yadda aka yi labarin ya isa gare shi. wannan abu ne sai dai mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya wadarai da wannan abu da ya faru to na samu labari ne cikin gari ana yayyadawa to da muka zauna matsayin mu na a yan gari cikin gari ba za mu ga abu an lalata ba mu kada sau da daga kan hannu sai ni da wani da abokina muka haɗu muka ce to me za mu bullo wannan abu suka ce to yanzu harka ne na zamani ya kamata mu ɗau a hanya ta a social media sai ina za mu fara shi ne wannan ya kawo tunaninsa wannan ya kawo tunaninsa har Allah ya haɗa mu da wani ma'aikacin gidan rediyon Amurka sai ce wannan ai mai dama aikin to muna nan dai sai ga shi Allah yau ya kaddari mafarkin mu ya zamo gaskiya inda abin da za mu yi a kan a bisa gaskiya ne ba wai cutarwa ba to da muka zo muka ji haka shine farkon tafiyar mu wannan har muka cimma wannan gaji na muka samu labarin cewa ga wata yarinya an mata batanci kuma abin an yi sako-sako da muka je muka same su muka tattauna suka ce eh, eh yawa ban tare numfashin ka ba malam amma wanda ya mata batancin ai malamin makarantar su ne kuma wannan yarinya yar shekara goma ce tana aji biyar a primary haka ne wannan haka ne mm. eh, to malamin su haka ne ya tabbata malamin su ne tana yana koyar da su yana da mm. iyali da nashi 'ya'yan gaba ɗaya to wata rana iyayenta suka ganta da tagaddu da takalma suka ce ha yaya haka mahaifin ce wannan ban taba ganya a gidana ba don ai duk ƴaƴana da yawa sun gama ba haka ya tashi don ya ji kadun yarsa garin bin kadun yarsa sai dai ya tarar da malamin su ne ma yi wannan aika aika wanda ke tsammanin sa da tarbiyya kuma sai aka same shi da rashin tarbiyya to hmm. wannan abu ya musguna ne na gada a yata aka yi ba da ka ji wannan hmm. labari menene maka kaimi me baka kwarin ah. gwiwar tashi ka ga ka kwatan ma wannan eh, ko in ce kun kwatan ma wannan yarinya hakkinta na wannan abin da ya sa muka tashi don mu kwatar ma yarinya hakkinta shine ina da ya'ya mace abokina yana da shi wancan yana da shi in a cikin mu aka yi wata ba za mu ji daɗi ba to yi wa ɗan wani in ka ji daɗi yakan ka zai dawo rashin ɗan wannan da kuma eh, Allah ya sa muka ce wannan gaskiya bai kamata mu bari ba tunda ba za mu ji daɗi ba a rayuwar mu ake an fata mata an yi ta wani ɗan na daba shi ya sa muka tafi muka hana hannu da hannu don mu cimma muradinmu akan wannan ah, a taimako da muke yi ne abin da ya ja hankali na ne wannan abu don ni ma in kare nawa don in na kare na wani na kare nawa in ko na ɓata na wani na ɓata nawa ban san su ba ba su san mu ba ba mu san su ba dalilin wannan abu ne muka san juna kenan eh ba wanda ya san kowa a ciki dalilin wannan abu muka san juna amma ba wanda ya san kowa tsakanin mu da su dan zan ce ban taba ba mu taba ganin su ba ba su taba ganin mu ba sai a dalilin wannan aika aika da aka yi na mu tashi mu taimaka kuma Allah dai ya dukadin muhim da yake ka samu ganawa da iyayen wannan yarinya da ma yayanta kamar ya kaga iyayen wannan yarinya wace irin tarbiyya kaga sun yi ma 'ya'yansu? Eto, eh gaskiya sun yi ma tarbiyya sun ƙoƙari kokari sun yi ma tarbiyya na kwarai don uba na gari ba zai ga an ba wa abu a 'yarsa a bai bi kadu ba. To ganin bin kadu ko da ni muka je mu muna tattauna muka ce masa bin bi da kai shi yasa ya tabbatar mana da kai uba na gari ne kuma ka ba mu karfin gwiwan a mu taimaka maka shi ne abin da muka gaya masa abin da ya ba mu karfin gwiwa kenan na ka ji ka ta tambaya ya ba ta rashin tambaya akwai rashin tarbiyya amma tambaya da sai sai zaman cewa wannan akwai tarbiyya da ya ba mu farin doya muka ce haka ne eh, kuma ya bi kadu shi ya bi kadu ya gano abinsa ba wai an kama ba sun ga wannan ku ai tarbiyya ne babba kuma ya ɗauki hurumin ƙwatar ma ƙasa hakkin abin da aka mata to kin ga wannan kyakkyawan tarbiyya kenan iya ƙoƙari da yi don ni na ga ƙoƙarin sa ta fannin malam daga ƙarshe me saƙonka ga irin waɗannan malaman makaranta da ake baiwa amanar 'ya'ya sannan kuma su su zo su ruguzawa ɗalibansu da aka ba su su tarbiyya su lalata su kamar dai irin wannan abu da ya faru da wannan yarinya? Saƙona na farko ne zan gaya musu su ji tsoron Allah. Don duk abin da ta yi wa ‘yar wata, haka nan za a yi wa ‘yarka. In an yi a ‘yarka ya za ta Saboda haka malami mun sansa da cewa shi mutum ne wanda zai koyar ma tarbiyya a ɗan adam kuma ya ba shi ilimin ingantacce. Wanda Eh, ko da yaushe zai yi alfahari da malaminsa malami yana alfahari da ɗalibinsa so haka muka ɗauka muka gani a da kuma sai muka zo muka gaba haka ba so a nan zan ji hankalin malamai su ji tsoron Allah amanan da aka ɗaura musu su yi ƙoƙarin cikawa yar ranar gobe kiyama su samu ba nan kaɗai duniya ba har can su samu kyakkyawa mai kyau amma haka kuma ai an ɓata tarbiyya to ya za mu yi cikin al'umma ana samun irin wannan abu kuma mu ce mun samu al'umma ta kwarai kai ka yi wancan yayi wancan yayi to al'umma ta lalace sai mu tsaya mu zuba ido ba za mu iya kontrolin mu ba inda kai kana ga ka bada amana a gumme amana kuma ya ce amana eh, wani lokaci ina za ka kai. saboda haka zan ja hankalin malamai da su ji tsoron Allah amanan da aka baku yi kokarin cikawa shine abin da zan gaya musu a ji tsoron Allah amana amana ne in an maka ba za ka ji daɗi ba don me za ka yawa so ba shi da amfani abin da zan ce daga ƙarshe shine abin da kuka saba yi muka gani a baya kun yi yanzu kuna yi a gaba za ku idan mu ce rediyo amurka allah ya saka muku da alkhairi ko kuke ba mu ƙarfin gwiwa ganin abin da kuke faɗa ya ba mu ƙarfin gwiwa mu da muka gani da za mu bari a cutar da al'umma ba mu gaya muku don ku kwato mana haƙƙi da kun saba idan mu ce allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci Allah ya ɗaukaka ku akan aikin ku mun gode mun gode Allah ya saka da alheri amin malam To mun yi ta kiran wayar malamin da ake zargi da aikata wannan fasadi mai suna Malam Baba a jiya Kado domin mu ji ta bakin shi. To amma a wayar tana ta bugawa ba amsa. Sai dai mun samu ɗaya daga cikin yayyen yarinyar wanda ya gaya mana tushen labarin. tushen labari yarinya an zo an same ta da takardu kwaya goma da sandal da safa takardu kama kana nihin irin littattafai na rubutu ko na karatu littattafe eh, dai littattafe wannan fotilis ba hmm. kwaya goma da sandal da safa ta zo da shi gida a'a yarinya mata abin alheri waye miki aka karɓi takarda aka ajiye waye ya miki malami ne malami ne sannan sai uban yarinya ya zo gida ai ga yarinya ta je makaranta an ba ta sandal da safa sandal da safa da takardu kwaya goma waye ba ta malami a to jarabawa kuka yi ne aka baki ko kuma wani abu ne aka yi a sai malam ya malam ya bata a to sannan kuma akwai shi wan yarinya a gida ya aje kuɗi a ɗaki bai gani ba kina jina ba ko sosai muna jin eh yawwa sannan to garin binciken naira sa ɗaya sai yana tunanin ko dubu ɗasa ɗaya aka ɗauka aka je aka sayo wa'annan abubuwan to garin binciken wannan fa sannan aka ce a'a an ganta da tagadu da wannan sannan aka ce to kuma ga dubu ɗaya bata aka zo ta ce uwar ta ce in baki faɗi da kika in dubu ɗaya sai kika ɗauka ba ki ɗauka ba kika je ki sayo tagadun nan sai na yanka wuyan ta ce a'a wallahi tallahi ita babu malam ne ya bata tagadda sannan aka zo kai aka samu malam sannan sai shi yayin yarinya ya kamo yarinya ya shi dai jikin shi bai bashi ba da ya zo sannan sai malami ya ce malam gashi gashi nan ga yaya na kai ka bata takarda a yarinya nan da safa da wannan shine sai fara laifi ne laifi ne an bata ko menene menene za ka rai ce a'a ba laifi bane ba kamata a maka abin alheri kamar wannan ka zo ba za ka yi godiya ba idan ya kamata ka zo ka ka godiya a cikin nan to to to to sannan sai shi yayin yarinyan da ya je din ya ga yadda malamin ya karɓe shi sai ya ɗan tsargu shi ma sannan sai ya zo ya samo matar yayin nasa da take tifi a makarantar yau ya ce mata to shi fa ga abin da yake damun shi saboda haka da Allah da annabi in ta je makaranta ta samu yarinyar nan ta bincika masa wannan malamin da ya bata wannan kyautan ya je ya haushi da fada saboda ko ya dauki ya gan shi bai san kan abubuwan da yake faruwa bane ita in ta je to ita ta ta gama magana ta fito za ta tafi ashe shi baban mijin na tana waje na ganin ta sai tashi ta kira mata ita sannan sai yana ga da ta ce tamiyar shi aiki aminu ya ji ya gama bata labarin abin da yake faruwa yawa sannan da ta je ta ce to kaga wannan babban al'amari wannan wannan babban al'amari na ciwo mace na ya mace ne mm. sannan sai ta ce bari ta yi ta samu uwar makaranta ba ta je kan haidu masta da ba haidu masta ba za ta samu abin da take so ba ko ba haka ba ta samu eh, wannan mm. aka kira malami kai ka ba ta takarda ya ce eh shi ya ba ta amma ai ba duka ya ba ta ba ya ba ta ne ta ɗauki kwaya bita ta aje mata takwas in ya zai karɓa shi malami kenan shi ya ba ta takarda ne kwaya in ya zai zai farba a'a to aka ga jarabawa ba jarabawa kai ba menene ba ka ɗau takarda har kwaya goma da sanda lissafa ka bayar to bincike fa sai ya je aka koma aka je malama da ita suka bincika uwar wannan menene uwar makaranta za a ce ba aka je aka ce to fa gashi gashi abin da yake ji baka je aka hau kan headmaster headmaster ya zo barazana wane ne kiya mana kaza gaskiya ya aka yi aka baki ta gara sai ta gashi nan gaskiya da malam malam ne ya dauki wannan abun ya bata akwai inda yake kai ki ne a akwai inda yake mutane sannan headmaster ce in duk bata faɗa ba sai ya murda wayanta ana rike shi sannan ce za ta faɗa ya mai ya bata ne ya ce mata gashi nan ta je da shi idan sun yi sai ta je ta idan sun je sun tobe uniform dinsu a gida sai ta yi ta same shi a wani waje da ya kwatanta mata ko ba haka ba dai ka je miye miki kawai ya je ce ne in tobe wando na to sannan dai bincike bincike aka zo mu ka ce ba shi ne muke yi ba sannan sai su malamai suka yi sannan sai shi hidimastan da wace aje a duba yarinya me yake faruwa suke malamai suka je suka kwantar da yarinya suka bude gaban ya dan kumbura kuma yana dan kamar zub da ruwa hakan nan sannan suka je sannan sai shi ya ce to a tafi tun da lokacin tashi ya yi sai gobe zai a bincika sannan wasu daga cikin yayin suka ce kai da aka zo aka ba su labarin sannan suka je suka yi nemi hedimasta masa ce sai gobe ya kira mitin zai zo zai zauna da malaman makaranta hakan nan a zo a san halin da ake ciki aka naɗa kwamiti ba tuntuɓi malami ba saboda sunset ana bincike shi ba gaya mara me yake faruwa ba sannan aka fara hayaniya shi malam ya ce to shi bai bincike shi ba amma bari ya je faɗa na gaba da shi ɗaya daga cikin yayin yarinyar ya jira abin ya gana da layi nasu kuma ga yarinya an ce tana da lafiya ba ta da lafiya ba a yi kokarin kai ta asibitin jiya har waye wayewayen yau kuma an zo ana kwana-kwana da magana sannan sai ya je rahoton mu civil defense civil defense suka zo aka bashi mutane biyu a zo a rasu malami a cikin makaranta shi kuma masa ya tafi ɗebo wannan sauran mutane daga lea kenan eh. ya ji ya yi rahoton kenan saboda haka sannan su zo su yi bincike a kafin ya zo sai ya samo fa an zo ana za a tafi da malam wasu na makaranta a rude sannan ya zo ce shi ba haka aka zauna da shi ba an zauna akan cewa za a yi bincike kafin wannan lokacin sannan ce a to shi wannan ya ya za ka je kai wani ya ce to ya ga abun ana ta delayin abun wannan abun sun jiya ana ta cewa ba lafiya ba lafiya an gagar ɗaukar mataki da an ce ana mm. bincike ana bincike sannan aka ce ba haka ba aka mai da su civil defense sannan aka zo aka zauna da malami aka kira yarinya ki faɗi abin da ya haɗa ki da malami ta faɗa ya ga shi shi ba ta garda aka kira ita yayan yarinya ce ya aka yi da kuka yi su malam aka ce gashi nan yadda ta yi da malamin ta faɗa sannan kai kuma malam ne ne ya haɗa ka da alakar ka da wannan yarinyar lokacin su wannan kwamiti na LE da shi yi e ya sai turo su kenan. Mm. shi ya e sai ce to shi da yarinya da malami duka nashi ne saboda haka yana da kwamiti su zo su yi bincike akan al'amarin da yake faruwa an yi samar fadin out su za su yi reporting station da kansu mm. sannan a je a dawo matakin da za a zo. a to sannan sannan aka ji aka cire rahoton aka gani to fa kai malam mai alakan ka da yarinya a yarinya ta yi laifi ne a gida sannan ta ce malam ya cece ta yazo zai zai je zai zai rambi ne same tana zaune sannan ya ce da Allah ya yi laifi ya laifin ka kaza kaza shi malamin kenan ya faɗa mm. yauwa ita ta yi laifi a gida amma da Allah ya nabi gashi ne shi malamin ya yi mata kaza kaza sannan sai malam ne ya ce to shi kenan ba damuwa yana yin wannan kawai kwamiti su ga wannan ya hakan nan ya ana wannan maganin kuma ya zo iya mana kumbisun bakinmu da azumi da sauran saboda haka a tattara kawai a tafi mm. a je a sami yayyas kenan aka je aka je aka samu wani ɗansa ne ya ce to saboda haka ajiya je a ɗauki civil defense su je su a bincika aka zo civil defense suka ce a'a su fa gaskiya wannan babban kes ne da farko sun zo su ɗauki kes ɗin ko sun mai sabon kes ne hakan nan kes ɗin ya zama musu da ɗan jagwalgwali hakan saboda haka su yanzu an gawo da kitsin hannunsu ne ko kuma dai kawai su a ba su ofisan su ɗaya ne je ya je a rubuta musu ya je kawai dinya ta je a yi attendant ɗinta aka ce a ba shi ba ne su dai suna so a ba su su dai su aliyan e suna so a ba su mutum ɗaya jago da yarinya sannan mm. suka ce su ba za su yi haka ba sai in kitsin ya dawo hannunsu mm. sannan daga ba aka za ka ce a to mu ma ba za a yi ba ne sai dai ko shi iya e sun ya rubuta cewa shi ne so so kaza yana so a bincika mar wannan yarin asibiti shi ma dai nuna kamar ba zai iya yin wannan ba sannan ce a dawo da kisan gaba ɗaya civil defense su zo su rubuta rahoton da sauran sai a tura station civil hmm. defense suka aka dawo da shi ka ce kai su wannan kisan fa ya zo ya zo musu gwargwale da su yanzu suka dauki kisan nan karshen ta za a zo a lalata abun a hannun su hmm. yawa abu ne kamar gashi nan za a ce maka ko daga fada ko daga wani abu hakan nan sannan su ma sai suka kori kara yawa aka fito waje aka zo ana haya haya haya sannan dai daga baya aka ƙara komawa cikin civil defense sannan daga baya aka ce an aiko daga fada a tafi a tafi station sannan aka je station aka je aka dau report aka ɗauke ya aka yi kai aka yi aka ɗauke shi sannan aka ɗauki yarinya aka je asibiti aka zama mutum ɗaya ce lokaci ya ƙure a je sai gobe dawo yawwa aka tafi washe gari aka je aka je aka gwada likita ya duba ya gani ya ce eh, to an yi wasa da banta gaskiya yawwa sannan aka ɗauki yarinya aka ɗauko report aka ɗauka sannan shi kuma aka ɗauke shi ma aka je aka gwada shi aka je aka same shi yana da HIV subhanallah yawwa malam yana da HIV a gwada shi automatically gashi ne ya nuna amma shi yana karɓar magani kin ji shi mai wani al'amarin mm. ya da HIV aka gwada aka je aka ce to ku ku je aka likita ya rubuta magani na sati ɗaya Ita a je ta sha maganin bayan sati ɗaya sai ta dawo to sannan ku kuma yin yarinya ku rubuta fon numban ku mu ko lissawa in duk abin da ake in mun yi za neme ku wani zuwa na manta miki abu daya sannan yarinya aka ɗauki yarinya gidan da aka ce ta je ta je ta nuna gida aka ce gida gidan matan aure ne wannan al'amarin ba haka bane aka ƙara dawa da shi sannan sai su holisawan suka ce to sun da ba samu mai gida ba an je mai gida da ta je ta nuna mai gidan bayanan sai mata so da haka za a yi rahoton kenan an sami mai gida su yayin yarinya za a kira ta aka ɗebi karɓi namban mutane uku daga ciki aka karbi numbar mutane uku aka zo ba a kira su ba ina mai baki labarin yau sati guda yau satin ganin likita ba hmm. ƙara neman yayin yarinya ba yi komai ba sannan sai wani ganin likita aka je suka ce an polisawa suka zo suka ce an zo late so da aka ga irin situation din ga sallah ga menene karshen ta ba za a iya samun likitan ba ma so da aka siya hakuri sai monday shi ma sun cimar monday shi ma ya dawo don sun ba da sa already shi wannan kenan malamin hmm. polisawa sun ba da belinsa already saboda haka su ma saboda haka yanzu wannan yarinya a tafi tun da yau gashi karshen ta je ba a samu kowa ba asibiti saboda haka su yanzu a tafi gida sai gobe yau kenan kenan kin ji karshen magana kenan na yau kenan da aka yi a tafi sai ran monday a dawo mm, kenan dai kamar eh, kamar wannan batu kamar yana neman ya shiriri ce kenan labari yana neman ya shiriri ce labari ya fara neman ya shiriri ce kin ga tun daga cikin makaranta kenan tun daga wajen su aka fara bana kwana da magana yan sannan su ma suna ba da kama advising kuma sha wahala ko kuma ya kamata a bar magana hakan nan sannan sai mu daga cikin yayin yare muka ce ai ba mu ne illar ba barin irin wannan din muka riga an cutar da kai an cutar da kai ba wani mataki da zaka doka da zaka yi doka ko zaka yi a'a muna so ne a kare a gen gaba to shine human rights kenan ba kai kan an illata ka amma ya zama ya tsaya daga haka mutum malami kana da HIV kana ɓata yarinya yar shekara bakwai takwas haka. Ni abin da ya tada min hankali da kace wannan malami an same shi yana da wannan cuta ta kanjamau mai karya garkuwar eh. jikin ɗan adam wato HIV AIDS kenan. Eh, eh. Yawwa to ita yarinya an gwada ta a ga wannan cutar bata harbu da ita ba ko kuwa. Yawwa an yi gwadi sun ce babu amma yin zan an ce ko sai bayan tutuman ne za a yi sai an samu tiriman ne ko sai an samu na sisman hakan nan sannan za a iya tantancewa kenan. ke da likita ya gaya mana kenan. To wannan tattaunawa da kuka ji mun yi ta ne tun ranar Juma'a da ɗaya daga cikin yayyen yarinyar sai kuma ɗazu-ɗazun nan wato a yau litinin ɗin nan da rana na sake tuntuɓa shi dai wanda muka yi magana da shi ranar Juma'a domin mu ji inda aka kwana da wannan magana. Eh to yanzu shi mun je kotu dai sannan sai shi alkali ya nuna statement ɗin da kamar ya fito daga police station ɗin shi ya ɗan daure masa kai. yawwa an nuna kaman ko ya ci zarafin yarinya ne ko yana so a fata yarinya sannan ce to kaga wani abu ne da bai gane me aka rubutu a wannan ba a cin mutuncin yarinya ko taba bayan yarinya ko taba gabanta da inda na mace ne wani ya gana kiran shi cin zarafi ko cin mutunci yawwa amma yana nufin to in an yi maganan ya yi al'aura da ita ya yi sada da ita ya kwanta da ita gaban shi sun haɗu sannan shine zai magana a kai amma ya ce to shi wani abin yana ɗaure mar kai sannan sai ya yanke hukunci zai hukunci kai mu ran 27 kafin nan za a gama cikakken bincike a kai. Yau amma ai ku a ku na yayyen yarinya kun tabbatar da cewa daga tambayoyin da aka yi wa yarinya ta amsa wannan malami ya yi gaba da gaba da ita. Ta amsa ta amsa. An ta gani ba shi ne yake maganan ba. Ya ce daman ya yi gaba da gaba da ita. kuwa kuma yana dauke da uka gaba ya yi gaba da gaba da ita ta ce har wani ruwa ya fito daga gabansa wani farin ruwa a faɗi wannan da bakin tun da shi wannan malami yana ɗauke da hiv aids ya kuma batun gwajin da ya kamata a yi domin a tabbatar da cewa wannan yarinya ba ta kamu da wannan cuta ba to ni yanzu shine abin da tukunnan ke kenan abin da zamu shiga mu bincike don yanzu kin gani tura mu kotu kuma kotu sun indicator da ke nima na dan tashi ban san wani bayani wa ɗaya kan namu ba dan da lokacin da aka ce to gashi hukuncin an yanke da sauransu to mu kuma daman kes mu shine wannan ya ba mu sati daya likita ya ba mu sati daya game da gwajin nata na mai HIV kan daman gwajin ya ce sai bayan wata uku wata biyu ne za mu koma yawa amma shi ne wannan din yanzu haka shine yanzu haka muna tunanin ya za mu je mu yi mu je wajen masu gwaji sai aka ce mana yau din akan zamu je asibiti sai aka ce mana to za a tura kuma kotu sannan muka tsinci kanmu a kotu yanzu shine tukuna ko zuwa gobe insha Allah ma je mu bincika mu jiya za mu ci gaba da duba lafiyar yarinya kenan sai ranar 27 ga wannan watan Allah da za ku koma kotu ko eh, eh, eh ranar 27 ga wannan watan To a Facebook mun yi muku tambaya cewa galibi me yasa wasu malamai masu lalata da ɗalibansu ba sa fuskantar hukunci kamar yadda ya kamata ga amsoshin wasu daga cikinku. saboda yawancin malaman suna yin kawalci ne, kawalai ne ga wasu shugabannin siyasa na ƙasar nan, wallahi na rantse haka abin yake, kuma sannan haɗin kai da suke da shi a tsakaninsu malamai na daga cikin dalilai. misali akwai wata yarinya da aka ji zarahinta har malamin ya yi mata ɓanna sosai ba na wasa ba a matancinta amma ba ko tsoron Allah ‘yan uwansa malamai suka rihe batun wanda ina jin watakila sai a kiyama ni Allah zai yi hisabi. Amma dai yanzu kan batun ya mutu, mai cin zarahin kuma na can ya ci gaba da aikinsa babban malamin makaranta, sako daga Bashir Muktar Yusuf Zaria. Abin da zan ce a nan shine ba zai rasa nasaba da yadda cin hanci ya mamaye bangaren shari'a ba, hakan ne ke sa wasu iyayen sai dai su ja ta mai karamin karfi ga malaman makarantar domin ko kotu aka je ba za su yi nasara ba amma har kullum na fi bai ɗaliba laifi idan har malami ya yi lalata da ita saƙo daga nasiru kainuwa haɗeja albani amma jamila wannan amsa ta nasiru ra'ayin shi ne kamar yau wannan zancen da muke a wannan shiri ne da gobe yar yarinya ce yar karama shekara goma wasu ma na ganin kamar bata ma cika goma ba kuma yar firamare ce aji biyar bata ma san me ake yi ba bata ma san me saduwa da namiji ba kwarai da gaske yawa saboda haka ba a kowane lokaci bane zai zama laihin yarinya tunda akwai wasu hyaɗe za su yi da ƙarhi za su yi amfani sosai yawa Naziru Abubakar Sabo Gusau ya ce yau da gobe ba komai ke sa ba a hukunta wasu malaman da ke lalata da ɗalibansu ba wace alhorma da tsabar cin hanci da rashawa. Dalili ko shine idan aka kama malami da lalata da zarar ya san wani ɗan siyasa. shi kenan sai a yi alhorma idan kuma yana da kuɗi sai ya ba hukumomin da ke da alhakin hukunta shi sai daga baya a wanke shi daga laihin lalatar. Yau da gobe ɗaukar hukunci mai tsanani ne kawai akan waɗannan malaman ita ce hanyar da ya dace wajen kawar da su daga turban da suka sa kansu gaba wajen lalata ɗalibai da kuma hukuncin korarsu daga aiki. Saƙon haɗin gwiwa daga Sale Muhammad Sale Damare Yola da Aisha Yarima Wuro Hausa. Yau da gobe gaskiya rashin hukunta malamin da aka same shi da lalata ɗaliba mace baya wuce nasaba da ganin mutuncinsa a idanun al'umma da kuma ganin mukaminsa a makarantar. Allah ya kama na ƙarshen wannan masiha a ɗaukacin makarantunmu. saƙo daga Alhaji Abbas Baffa Celedi. Hakika abin da ke sa ba a hukunta malaman makaranta masu lalata da ɗalibai shine galihu ga hukuma da suke da shi da kasancewarsu marasa imani da dai sauransu. Don haka muna kira ga hukumomi da su rika hukunta duk wanda aka kama da irin wannan halayyar ta lalata da ɗalibai, kai ko ba ɗalibai ba, ko shi waye kuma ko ɗan gidan waye. saƙo daga Rulwani Sa'idu ga yare. To yau da gobe gaskiyar magana ita ce, ƙabilanci da addini na taka muhimmiyar rawa a wannan hanni. Tun a inda aka yi abin za a nemi a yi ruwa-ruwa a ɓoye maganar kar ma wani ya sani. Idan iyaye ne kuma suna ganin abun kunya ne su bayyana cewa an ci zarafin yaransu. A hannun polis kuma cin hanci da rashawa idan kana da kuɗi za a ba da kuɗi a ruwa asiri a kashe ƙarar daga nan. idan an je kotu kuma ana canza kes ɗin daga laihin sai a yi ta walawala da shari'ar har masu ƙara su gaji da haka har shari'ar ta lalace sako daga aminu yusuf kari turƙashi to wai zuwa makarantar gaba da sakandare dole ne ga 'ya mace a sani na duk wata 'ya mace baliga makarantar ta kawai ɗakin aurenta hakan shine kawai samun sauƙin waɗannan ayyuka na haramun sako daga janai da ahmadu doro jamila dole ne dole ne yarinya har in ta yi nasara daga firamare ta, ci jarabawa dole ne ta je sakandare sai dai kuma ma wani yarinyar da muka magana a kai yau ai a firamare ma take shine ai muna ta yawa ya firamare ce shekarunta dududu ba su ma taka kara sun karya ba sai bello yakubu dukku wanda ya ce abin ya samo asali ne tun harko inda idan aka samu malami da lalata da ɗalibai ba a masa hukunci mai tsanani daga bisani kuma a kore shi aiki to da ana yi musu hakan tabbas da sun daina watan ma'anan shine Allah ya ƙara shirya ɗiyanmu da ƙannan mu amin Hakika wannan laifin shugabanni ne domin su iyayen yara suka ɗora ma alhakin kula da su kafin a samu hutu. Wannan ɗabi'a ta zama ruwan dare domin ko a satin nan ina da sista a secondary school boarding tana gaya min cewa wai mai gadinsu yana fitowa zindir yana wanka a gaban ɗalibai bayan haka yana zuwa ɗakin kwanan yara yakan tilasta musu wai sai sun cire wandonsu kafin su kwanta bacci idan kuma sun faɗa ma hukumomin makaranta ba wanda ke iya ɗaukar wani mataki akan wannan mai gadi abin sai dai addu'a saƙo daga hassan muhammad yeldu Mala Hassan Muhammad Yaldu idan kana da sunan wannan makaranta ko lambar da za mu tuntuɓa don Allah ka bamu masu makarantun biya kalubalen ku kai masu ma duka makarantu kalubalen ku iyakacin shirin kenan za a madadin kowa da kowa Halima Jonor ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah za mu ci gaba akan wannan batu.